أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya sake nuna mana wannan safiya mai albarka safiya ta asabar 25 ga watan zulhijja a shekara ta 1430 safiyar da ta daidai da 12 ga watan goma 12 a shekara ta 2009 wanda ke wannan shine darasinmu na biyu a cikin kitabu said a wannan littafi mai albarka muwaɗa na imam malik ibn anas a karatunmu da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na uku babu ma ja a fi saidul bahar babin da yi magana dangane da abin da ya shafi farautar abin da ke cikin ruwa a wannan imam malik ibn anas ya yi bayani gamsashen bayani allah ta'ala da gafara kan duk abin da ya shafi farauta na abin da ke cikin ruwa a yanzu kai tsaye za mu tashi babu ta harimi akali kulli zinabi mina siba babi na hudu kenan babu tahrimi akli kulli zinabi min siba babun da zai mana bayanin haramcin cin dukkan dabbar da take da zinab take da haƙora haƙoran sama min siba na abin da ya shafi dabbobin da suke farauta wannan na abin da ya shafi dabbobi kenan masu kafa hudu masu farauta hakan nan kuma wa kulli zimi mikhlabin min at da duk abin da yake dogayen faratu kamar su shirwa da shaho na tsuntsaye su ma cin su haramun ne hakanan dukkan dabbar da take da irin waɗannan haƙora irin su kare yana da yana da wasu manya-manyan haƙora irin su giwa duk waɗannan dabbobin haramun ne a ƙarƙashin wannan ƙa'idar kullu zinabin minisiba. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام حدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي yake cewa imam malik ibn anas ya karanta da ni wani hadisi ko kuma ubaidullah ibn yahya allaisi saboda shi ubaidullah ne wanda ya ce haddasani yahya an malik shi ubaidullah ɗani na yahya ibn yahya allaisi ya yi ruwayar muwaɗaɗin a wurin babansa mai suna yahya sai shi ubaidullah ya ce haddasani yahya ma'ana kamar ya ce haddasani abi ya ce babana mai suna yahya ya karanta da ni wannan hadisin an malik a ruwayar da daga imam malik ibn anas an ibn shihab daga malamin ibn malik shine muhammad ibn zuhuri muhammad ibn muslim az-zuhri ibn shihab an abi idris al-khawlani daga malamin ibn shihab abu idris al-khawlani an abi sa'alaba al-khushani radiyallahu an daga abu sa'alaba al-khushani sunan kabilu su kenan khushain yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce aklu kulli zinabin min sibai haramun cin dukkan dabba da take da haƙoran sama cin wannan dabba haramun ne bai haranta ba abin nan haramun ne bai halatta ba wannan hadisi ne gamamman hadisi babbar ka'ida ce na abin da ya shafi dabbobi mutum yana mafarauci tun da yana mafarauci bai iya sanin dabbobin da suke gaba ɗayansa da ke daji ba ta yadda ba zai iya fayyace waɗanne ne haramun ba waɗanne ne halas ba sai ya zama na ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ba shi wannan gamammiyar ka'idar dukkan dabbar take da irin waɗannan haƙoran to haramun ne a ce wannan hadisi kuma bukhari da muslim da tirmidhi da ibn maja da abu dawud da nasa'i duk sun ruwaito shi za ka iya cewa a karajahu sita kenan wanda ahmad ɗaya kenan na biyu ibn abdulbar yake cewa dukkan waɗanda suka ruwaito wannan hadisi daga malik kaɗinsu sun ruwaito shi ne da naha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an akali kulli bi min siba amma yahya ibn yahya al-laisi shi kadai ya ruwaito wani hadisin daga malik da lafazin akulu aklu kulli bi min siba haramun kada mu manta shi mu waɗaɗin yana da ruwayoyi da yawa daga malik ibn anas a ruwaya ta abu mus'ab akwai ruwaya ta ibn wahab akwai ruwaya ta alƙanabi akwai ruwaya ta kaza akwai ruwaya ta kaza ruwaya da ta fi shahara ita ce ta yahya ibn yahya allaisi wannan ruwaya da ke hannunmu kenan kuma mun yi bayanin akan yadda shi yahya ibn yahya isa mu ruwayar shi asalin yahya ibn yahya allaisi yayi ruwayar ne a wurin abdurrahman ibn zayyad al-andalusi a can andalus spain kenan a yanzu da ya gama ruwayar muwadda a wurinsa a lokacin shi imam malik yana raye sai ya tashi takanas ta madina tun daga andulus wanda yake ta ce abin nan yanzu tana yankin turai ne aiko spain kenan tun daga nan ya tashi ya je garin madina domin ya je ya sake jaddada ruwayar muwadda din a wurin mai muwadda din a wurin imam malik ibn anas ya tafiya mai nisan gaske ya je iya ruwayar muwadda har wata rana an fi abin nan giwaye sun fito an fito yu ana kallon su sai imam malik ibana na sai ce ah ga giwaye can ana kallon su ku kuma kasashen ku babu giwaye ka je kalla mana ya ce ai ban zo kallon giwaye ba karatu na zo imam malik ibana ana sai ce shine kalul andalus shi kowa hankali dan ya san abin da ya kawo shi kun gane kun ga jarraba da ime ko ai ga giwaye can garin ku babu ita ka je kalla mana sai ce a ba kallon giwa na zo ba karatu na zo sai ga malam mutum ya bar ƙasarsu ko ya bar garinsu ko ya bar ƙauyensu ya zo karatu ko jami'a ko coe ko ina ne ko ina ne sai gani a cikin gari yana yau ba wani majalisi na karatu ba ba ko ina ba wai tun da ya zo mai kuma ya kamata a ce ya san ko ina da yana a garin <laughs> wannan ba abin nan ba ne to a wannan lokaci a wannan lokaci ne shi yahaya ibn yahaya al-laisi ya sake ruwayar muwadda a wurin imam malik ibn anas kuma kamar yadda bayani ya gabata ya yi ruwayar bai abuwa din da ke ciki gaba daya in ban da wasu babi kaɗan da ke cikin kitabul itikaf isa za ga ya ce kala kala haddathani abin nan zayyad an malik babu yahaya ibn yahaya an malik kai tsaye dole sai da wannan bawan allah din a tsakiyar su ko kuma gaji ce kala zayyad kala malikun wannan shi ne saboda haka ruwayar da tafi inganci na muwaɗa a wannan hadisin na farko domin babin da ke gaban mu hadisi biyu yake da shi wannan hadisin na naha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama an akali kulli zinabi minasi ba shi wannan ne hadisin abin nan kenan abu sa'alabatul khushani amma hadisin abu huraira da ke tafe lafazin haka yake kaf ɗin shi قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن bin بن أبي حكيم عن أبي عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام ga da wannan lafazin da lafazin da ya gabata iri ɗaya ne kowanne aklu kulli zinabin min sibai haramun sai malaman ruwaya malamai masu bin kwakwafin hadisi suka ce wannan riwaya ta biyu ta abu huraira ita ce ya haya ibn ya haya allaisi ya kawo ta yadda take aklu kullu zinabi min sibai haramun amma hadisin da ya gabata na abu sa'alabat khushani shi yadda yake na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an akali kulli zinabi mina siba abin da ke nuna wani shine amana ta ilimi ka duba ga yadda malamai suke bin hadisin filla filla daki daki domin a tabbatar da wani irin lafazi ake amfani da shi hatta a ruwayar ne akwai bambanci da ruwayar ne abinda malamai suka sani shine ruwayar abu sa'alabat khushani shine aklu abin da na sallallahu alaihi wasallam an akali kulli zinabin min siba amma ruwayar abu huraira ita ce na ha abin nan akulu kulli zinabi min sibai haram wannan shi ibn abdulbar ya fada a cikin al da sauran littafai na sharhin muwadda hadisin dai suna nuna mana da wancan lafazin na haɗin da wannan lafazin yana nuna abin da yake garau shine dukkan dabbar take da irin waɗannan haƙora cin wannan dabba haramun ne قال رحمه الله قال مالك رحمه الله وهو عندنا imam malik ibn anas ya ce wannan kuma shine al'amarin da mutanenmu mutanen madina suke a kai cewar dukkan dabbar take da irin waɗannan haƙora tun wannan dabba haramun ne ƙala rahimahullah babu ma yukrahu min akali dawab babu da zai mana bayanin dabbobin da aka haramta ci ɗaya ko kuma dabbobin da cin su makaruhi ne no kenan biyu wannan ya samu ne a sabanin me ma'anar mayu kurahu shin karaha karahiya tanzihiya ko kuma karaha tahrimiyya za ka ji an ce makaruhi ne amma ana nufin haraman saboda magabata suna jin tsoron su gaggawa cewa abu kaza haramun ne musamman mutakaddimun suna jin tsoron su ce abu kaza haramun ne saboda haka sai cewa rahu zalik amma ɗalibai sun san yana cewa wannan abin haramun ne saboda yadda suka san yaran malamin su mun gano wannan ko shi yasa waɗannan dabbobi da za a ambata suke da batutuwa kamar haka kamar yadda bayanansu za su zo قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل لأن الله تبارك وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وقال تبارك وتعالى في الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون وقال تبارك وتعالى ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام م? هكيك يا عير آية؟ هكيك يا آوية القرآن آه، تبيك طيب، يا يعني ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكل منها واطي وأطيموا القانع والمعتر قال مالك رحمه الله وسمعت أن البائس هو الفقير وأن المعتر هو الزائر قال مالك رحمه الله فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب للركوب والزينة وذكر الأنعام للركوب والأكل قال مالك رحمه الله والقانع هو الفقير أيضا wannan babi yana magana ne akan cin waɗannan dabbobi ƙala maliku rahimahullah قال يحيى قال مالك رحمه الله annam ahsana ma sami'a fil khayl yake cewa lalle abin da yake mafi tsafta mafi kwanciyar hankali mafi kyawun abin da ya sani dangane da abin da ya shafi dawakai domin alkhail na farko dai sun ce jam'i ne laysa lahu mufrad min lafzihi ko kuma sukan ce a'a mufrad din shine kha'il in an ce alkhail dai shine dawakai ya ce abin da ya shafi dawakai walbighala da abin da ya shafi alfadarai walhamir da abin da ya shafi jakkai an la ukal cewar waɗannan dabbobin ba a cinsu li'an Allah tabaraka wa ta'ala qal domin Allah ta'ala ya ce wal khayla wal litarka buha wa zina haka Allah ta'ala ya faɗa kuma ya faɗi wannan ne bayan ya yi bayanin dabbobin da za a ci ya ce wal an'ama khalaqa fiya difin wa manafi wa ta akulun wa tahmilu wa lakum fiya jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu afqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi ina anfus inna rabbakum la'ufur rahim wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun ubangiji allah ta'ala ya yi bayanin dabbobin da za a ci a wannan sura wacce ake kiranta suratul limtinan sura da take ba da suke bayanin ni'imomi da allah ta'ala yi ya ce wal an'ama khalaqaha dabbobi na gida ubangiji allah ta'ala ya halicce su ne lakun fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun Allah ta'ala yi bayani irin ayyukan da wannan dabbobi suke muku bayan cin dabbobin da kuke yi bayan kora su kiwo da kuke yi yake cewa wa tahmilu athqalakum kuma waɗannan dabbobin suna ɗaukar muku manya-manyan kayayyaki masu nauyi ila baladin zuwa ga wuraren da suke lamta kunu balighihi ba za ku iya kai waɗannan kayayyakin ba zuwa wannan gari illa bishikal amfus sai da ɗan karan wahala amma za ka ga raƙumi an mai laftu iya laftu in ya yunkura da shi ka ga daga nan sannan hankali sai suleja sai abuja sai kano sai sokoto wanda yake kai raƙumi guda inda za a raba ma mutum biyar mutum shida sai ya ga zai gagare su hmm? sai dai mutu ashirin amma ubangiji allah ta'ala ya mana bayanin su sai ya ce a nan ubangiji allah ta'ala ya fayyace mana wannan dabbobi domin me domin a ci domin kuma su ɗauka mana kaya haka ne ko ba haka ba ne da ya kammala wannan sai ya ce wal khaila su kuma abun nan dawakai ai wa khalaqa Allahu al khaila domin al khaila maf'ulun bihi ne li fi'li mahzufin tunda Allah ta'ala ya faɗa a baya ya ce wal an'ama khalaqa lakum wannan lafazin khalaqa din shine anan wal khaila hakan nan kuma dawakai wal bighala da alfadari wal hamira da jakai litarka buha domin ku hausu wa zinatan kuma ku yi ado don haka aka yi su su kuma waɗancan an yi su ne don ku ci kuma ku hau su kuma waɗannan don ku hau ku yi ado kowanne an fayyace mishi aikin da za a yi saboda haka sai imam malik ibn anas ya ce a waɗannan jerin gwanan lissafi da aka yi ba ambaci ci ba ko an baji ci saboda haka ba za a ci ba duk eh, ba za a ci ba doki ba za a ci ba albighal ba za a ci ba alhamir ba za a ci ba saboda ubangiji Allah ta'ala ya ce litarka buha wa zina domin ku hau kuma ku yi ado shi jaki da alfadari wannan magana akan ba za a ci wannan ba magana ce garau babu wani sabani a kai abin da ake ruwaitowa daga abdullahi bin zubair ko abdullahi bin abbas cewar sun ce cin naman jaki makaruhi ne magana ce da akwai ruwaye da suke nuna cewa sun yi tarajuyi kan wannan wa tabaraka wa ta'ala an'am sai Allah ta'ala kuma ya faɗa dangane da abin da ya shafi dabbobin gida ya ce litar ka buha domin ku hau bayan da Allah ta'ala ya ce Allahu lazi ja'ala lakumul an'ama suratul kafir ko Allahu allazi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun Allah ta'ala shine wanda ya sanya muku al'an'ama dabbobi idan ce al'an'am sune dabbobin gida waɗanda suka shafi awaki sune jajaye kenan da tumaki sune farare kenan da shanu sune shanaye kenan ko da kuma raƙuma waɗannan sune al'an'am su ne ake layya da su su ne ake hakika da su mun gano wannan allah ta'ala ce ya sanya muku su ne litar kabu min ha domin daga cikinsu akwai waɗanda ke kuke hawa kamar wanne kenan kamar raƙumi wa min ha ta'kulun daga cikinsu kuma akwai waɗanda kuke ci kamar wanne kenan kamar awaki da tumaki kun gano wannan ci ake yi kai tsaye kamar saniya ita kuma ana ci ana hawa amma ci shi ya fi mun bai wannan ko shi kuma raƙumi ana ci ana hawa duka har wani mutum da ya hau saniya ta kai ƙarar wurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ta ce ba a halicce mu don haka ba an halicce mu ne domin a yi aikin gona da mu a yi alharsu da mu sallallahu alaihi wasallam manzanni suna jin maganganun dabbobi ga annabi dauda tsuntsaye suna yin tasbihi da tasbihinsa kullum lahu awwab har annabi suleiman yake cewa ulimana mantaka tsairi wa utina min kulli shay wa qala tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala yace li yadhkuru smallahi kuma su ambaci sunan Allah alama razaqahum min bahimatil an'am abu a sa'irin arzikin da ya musu na dabbobin gida sai Allah ta'ala ya ce fakulu min ha ku ci daga cikinta ɗaya kenan abu na biyu wa at'imul qani'a ku ciyar da alƙani shi ne ya ce kamar da ya faɗa can gaba ya ce shi shine faƙir wal mu'tar da kuma wanda yake zuwa muku da azza'ir ka yanka layyaka ko ka yanka dabbar hakika idan ka yanka layya ko ka yanka dabbar hakika dabbar hakika ana cewa ta wai ta mai jego ce ko yau haka ake cewa a fatan baki yauwa amma a kasafin Allah ta'ala cewa yi fakulu min hawa wata imul qani wal mautar a ciyar shi shine wanda yake abin nan fakiri almautar wanda yake ya kawo maka ziyarar sallah shi dai bai ce a kawo ba amma kuma kai ma ka san ya sa ido su sai a fito da nama a ci kamar da bayanai suka gabata a babin layya abinda malik yake magana a nan kamar yadda bayanin shi zai zo sai allah ta'ala ya kasafin dabbobin ko waɗanne wannan ga yadda za a yi da su waɗannan ga yadda za a yi da su su dabbobin gida ya ce litar ka bumin ha wa min a ta'kulun kun bayyanci wannan ko wajen cin ma har ya yalwata cewar za ma ka iya ciyarwa yace ce yadhkuru smallahi ala razaqahum min bahimatil an'am sai ci gaba da cewa fa kulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar ita dai wannan dabbobi din kenan qala maliku rahimahullah imam malik ibn anas yace wa sami'tu anna al ba'isa naji malamai suna cewa al ba'is da Allah ta'ala ya ambata yace wa atimul ba'isa al faqir al ba'isa huwa al faqir wal mu'tar shine huwa za'ir mai kawo ziyara qala maliku rahimahullah sai ma malik ibn anas ya ce fa zakara Allahu la sai Allah ta'ala ya ba da bayanin abin nan dawakai wal da alfadari wal da jakuna lin rukubi wa zina su waɗannan ana hawa ne kuma ayi ado wa zakaral an'am sai Allah ta'ala ya ambaci dabbobin gida lin rukubi wal akli domin a hau a ci qala maliku rahimahullah imam malik iwan anas yace ce huwal huwa al faqir idan an ci shi shine dai matalauci din eh, fakiri duk da suna da bayani a larabci akan ce qana'a qunu'an qana'a qunu'an shine idza sa'ala akan ce zaidun qana'a qunu'an ma'ana zaidun sa'ala su'alan idan ya roƙa ya ce a fito da nama kenan akan ce kuma ƙana'a ƙana'atan. idza radiya bima uti idan iya dada da abin da aka bashi bai ce a kara mashi ba yace alhamdulillah Allah saka da alkhairi a ga yadda larabci yake da tasiri wajen canza ma'anoni yanzu a wannan babi me muka fahimci mazhabin imam malik ibn anas dangane da abin da ya shafi cin naman doki haramu ko makaruhi wan eh haramun ko makaruhi wasu sun ce haram wasu sun ce makaruhi mala sa'idi me yace eh wanda ya ce haramun shine abu hanifa kun gane wannan ko makaruhi shine a mazhabin malikiya amma wanda ya fi shahara a mazhabin malikiya shine haramun cin naman doki kun fahimci wannan da ke ko wanda yake galibi akan wannan ne imam malik ibn anas ya gina babin ba wai akan albighal da alhamir ba saboda su dama waɗannan bayani ya gabata a kansu su dama tun su haramun ne kun gano wannan da ke ko kuma dalilai da suke nuna cin naman doki haramun ne ga waɗanda suka kafa dalilan da su dalilai ne guda hudu da ke nuna cin naman doki haramun ne dalili na biyu dai lamu ta'alil da Allah ta'ala ya ce wal khaila wal bighala wal hamira sai ya ce litarkabuha wa zina don ku hau kadai kuma ku yi ado babu ɗoriya akan waɗannan abubuwa guda biyu kun gano wannan wani shine lamu ta'alil suna da abin cewa kuma al'illatul mansusa tufidul hasar illa da aka ambace ta aka ce dan kai kaza dan kai kaza yana nuna takaituwar waɗannan abubuwa ga wannan abin kaɗai saboda ka wannan shine dalili na farko dalili na biyu da suke amfani da shi shine shine ataf atafu liktiran tunda Allah ta'ala ya ya hada doki da abubuwan da cinsu haramun ne ijma'an ko mutafaku alaihi to ya nuna shi ma dokin ya bi wannan gayyar tunda Allah ta'ala ya ce wal khaila wal bighala wal hamira ya hada al bighal da alhamir ya hada su da me da doki sai ya nuna cin dokin shi ma kuma haramun ne dalilin no kenan eh dalilin na biyu ne dalilin na uku shine imtinan ubangiji Allah ta'ala yana lissafa manya-manyan ni'imomi ne to tunda kowace dabba yana lissafa ni'imar da ke tare da ita ne sai ya zama da ya lissafa doki da jakai da alfadari ya lissafa abin da ake da su shine a hau a yi ado inda a ce ci yana cikin ni'imomin da ke tare da su da Allah ta'ala ya ambata dalili na na uku dalili na hudu shine fawatul manfa'a cewar in ya zamana ana cin su to amfanin da Allah ta'ala ya halicce su domin haka za a neme su a rasa domin za a cinye su wata rana an tashi za a yi kilisa ba za a samu ba in an tashi za a yi za a tafi yaƙi ba za a samu dabbobi in za ku je ku yi daba ba za a samu nan daba ba za a samu dawakan da za a yi daba da su ba abubuwa nau kenan hudu waɗannan su ne abubuwa guda hudu zarkani ya ambace su a sharhin wannan hadisi na muwadda abin nan muhammad al-amini shankitu ya ambace su a adwaul bayan fi idhar al-quran bil quran lokacin da yake tafsir din suratu al-an'am daidai qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharram qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw rimman masbuhan aw lahma khinzirin waɗannan su ne dalilan guda uku na waɗanda suke ganin cin doki haramun ne domin magana akan cin doki ta kasu kashe uku ko dai zamana haramun wanda yake akan wannan abu hanifa yake kuma shine mashahuri a mazhabin malikiya ko kuma ya zama aljawaz ya halatta wanda yake shine mazhabin shafi'iyya da ahmad bin hanbal da sauran ahlul hadith ko kuma ya zama na abin nan alkaraha wanda yake shine wani bangare na mazhabin malikiya da sauran da abin nan abdullahi dan abbas shi ma yana ganin makaruhi ne cin naman doki da al’imam al’auza’i al-auza'i abdurrahman al-auza'i zakal musabbihu kun bai wannan da kuma alhakam duk suna ganin wannan haka ne to waɗannan su ne takaitattun maganganu akan cin naman doki ko dai ya zama haramun ko ya zama halas ko ya zama makaruhi a ciki babu sunna ko bidiya a ciki su waɗanda suke ganin cin naman doki halas ne kasa idan mutum ya kawo dalili ma za ka ce za ka ɗaga kai ne kawai ka ce wannan ba dalili ba ne fa kun gano wannan ko ka san imam malik na kwararre ne a hadisi akwai wani hadisin da bai kawo ba a cikin muwadda ne hadisin da yake cikin abu dauda na har rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi an akali luhumil khayli wal bighali wal hamir yake cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana cin naman doki wal bighal da nama alfadari wal hamir da naman jaki yace naha kuma al asul fi nahyi at tahrim amma imam malik ibn anas bai kawo shi ba saboda hadisi ne da bai kai labari kwata-kwata bai kai labari ba domin hadisin gaba ɗayan shi yana karkatuwa ne zuwa ga salih bin yahya bin miqdam bin ma'ad yakrib wannan sai imamul bukhari su imam ahmad bin hanbal malaman hadisi duk su imamu dara kotuni duk sun yi awon gaba da shi sun ci hadisin shi bai kai labari ba hisa imam malik ibana na Allah bai kawo hadisin ba kun gano nan da ke ko su waɗanda suke ganin cewar cin naman doki halas ne na farko dai sun kallaci waɗannan maganganu da waɗannan suka yi da suka ce lamu ta'alil magana ta farko kenan da suka ce abinda da waɗancan suka dogara da shi a kan cin naman doki haramun ne shine Allah ta'ala ya ce wal khaila wal bighala wal hamira buha wa zina don ku hau ku yi ado kuma shi bane suka ce lamu ta'lil kuma al'illatul mansusa tufid al hasar illa da aka ambata tana nuna wannan abun ya takaitu ne ga waɗannan abubuwan kaɗai sai suka ce wannan ghairu musallam ba za mu iya sallama ma wannan jawabi na ku ba domin kuwa doki ana amalanke da shi ko ba amalanke a ɗora mai shi abin nan bodin pickup ya dinga ja ana zuwa da shi daji ana ɗauko ice da shi ko ba haka ana ban ruwa da shi ko ba a yi da shi ana siga rawar doki da shi ƙarewa kenan ko wannan abin haramun ne tunda Allah ta'ala ya ce wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina don ku hau kadai ku yi ado kuma waɗannan abubuwan da muka ambata baya cikin hawa kuma baya cikin ado kun gano wannan da kyau ko kuma ba ambace shi ba sai suka ce saboda haka wannan jumla da kuka amfani da ita cewar wai lamu ta'lil ghair musallam domin kuma kun yadda ya halatta a waɗannan abubuwa ɗaya kenan abu na biyu da kuka ambata shine ataful bighal cewar an yi adafi kai so suke daga murya cewar an yi adafi da albighal akan shi kuma albighal da alhamir gaba ɗayansu haramun ne kuma sai aka hada da su wannan sunan shi dalalatu iktiran a fannin usulul fiqh ita kuma dalalatul liqtiran da'ifa ce ba a kafa hujja da ita a fannin usulul fiqh abu na kenan abu na uku alimtinan kuka ce ubangiji Allah ta'ala ya abin yana bayanin ni'imomi ne dake cikin wannan sura kuma inda waɗannan ni'imomi ne da Allah ta'ala ya ambace su ko ba ka yake ba sai suka ce a'a ai tun da suratul nahl ce wacce ai kiranta suratul al-imtinan ubangiji Allah ta'ala yakan faɗi abin da yafi kowanne fitowa fili a jikin dabba ne wanda yake hakan baya kora sauran kun fahimci wannan dan an ce kana da kaza kana da kaza an yi shiru ba shi ke nuna kuma abin da aka yi shirin baka da shi ba dan an ce kai wani masanin hadisi ne ba shi ke nuna kuma ba masanin fiqh ba ne ba shi ke nuna ba masanin tauhidi ba ne ko yana nuna haka akan faɗi abin da shine al'aghalab abin da ya fi ya fi rinjaya a kan wannan wannan kuma abu sananne ne abu na uku fawatul manfa'a na hudu cewa da kuke ce idan ya zama ana cin doki to abin da aka halicci dokin domin shi wata rana za a nemi dokin a rasa domin an riga an cinye haka ne ko ba bane sai suka ce to inda ku haka ne da tana an cinye raƙuma kenan irin wannan lafazin da shi suka bai da martani eh tun da su ne aka yi su da tun babu na ci kenan dubu a eh ke ba <laughs> Allah kwar wala saidu eh eh gara kuma na wallahi ko da yana sai na faɗa na ce dubu falala Allah ta'ala dubu raguna da suka cika dukkan kara kara na duniya dubu raguna da aka je aka da su amma haka ake yi duk shekara ba a taɓa cewa a shekara kaza an yi karancin dabbobi kuma mun gane wannan da kyau ko sai yake nuna inda dan haka ne to da dabbobin sun kare shi kuma wancan hadisi da imam malik ibn anas bai kawo shi ba dama hadisi ne ifi bai kai labari ba kun gano wannan da kyau ko sai yake nuna mana waɗannan hujjoji da aka ambata hujjoji ne da ba su kai labari ba kun gano wannan da kyau ko to tun da ba su kai labari ba to ku da kuka ce halasu ne mai dalilin ku dan ka'ida kenan dan mutum ya kawo dalili sai ka bi dalilan nashi tukunna ka dora su akan ma'auni na dalili suka ce suna da hadisai guda biyu hadisi na farko shine hadisin Jabir bin Abdullah hadisin Jabir bin Abdullah hadisi ne sananne cewar na har Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yawma Khaybara al-humul humur wa rakhasa fi al-humul khayl ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a ranar yakin Khaibara ya haramta ya hana cin naman jakai ranar Khaibara eh wa rakhasa fi al-humul khayl amma yayi sassauci a ci naman dawakai wannan hadisi kuma Bukhari da Muslim suka rawaito shi yayi a ci naman doki ya hana cin naman jakunan gida kun gano wannan a wani ruwayar kuma wa'azi na filkhail sai ya ba da izini akan a ci naman doki sai waɗancan da suka ce cin naman doki haramun ne suka ce ai wannan dalili wannan hadisi da kuka kawo da kuke so ku kafa hujja da shi a kan cewa cin naman doki halas ne ai bai nuna halas ba ne cewa irakhasa ya yi sassauci saboda me ake yi sassauci ne idan mutum ya shiga wani hali kun fahimci wannan an je yaki an rasa abincin da za a ci ana sallan sai ya bada dama a ci naman doki shi sa ma yi amfani da lafazin rakhasa kuma dama ba ma doki ba mushe ma mutum ya shiga wani hali ya halatta ya ci fa man yutarra fi makhmasatin ghayr kun fahimci wannan da kyau ko saboda haka su ma duk da hadisin ba wai sun taba shi ne ta bangaren wai illar hadisin ba hadisi ne na bukhari da muslim amma dangane da lafazin hadisin suka ce wani hadisi ba wai yana nuna cewar cin naman doki halattacce ne kai tsaye saboda larura ce ta faru ya sa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ba da izinin a ci mun fahimci wannan da kyau ko suka ce muna da wani hadisin kuma dai na asma binta abubakar nana na asma'u ya hadisin ta yake ta ce na har na alfaras ta ce mun soke abin nan me yake da suna dawakai da shi muka layya a madina ba wai a maka ba kun gano wannan ke wanda yake inda a maka ne da ya nuna sai ka ce hukuntumin soke ne to a wannan a madina ne kuma wannan ayat da muke karanta wal khayl wal bighal wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun da abin nan aya ce makiya shi kuma wannan hukuncin da ya faru yanzu a Madina ya zama a Madina ne wajen shekara ta shekaru ma da yawa ba a Madina ba shekara farko ko ta biyu ba take cewa mun ci wannan dokin ahalul baiti su ma sun ci ma'ana ba wai abu ne da aka yi shi a lungu kadai ba abu ne da aka yi shi a sarari an kai gidaje na ahalul baiti gidaje na manya-manyan gidaje kuma duk sun ci wannan nama kun gano wannan da kyau ko wannan sai ya nuna akalla daraja da za ka ba cin naman doki shine halas mun fahimci wannan ko wannan shine akal abin da zaka abin a'ala daraja ke da zaka bashi babbar daraja ka ce halas ne ko sunna ne eh eh ya ke labari amma <laughs> amma a tattauna magana din sunna ne ko kuma halasu ne hmm? ke me kace <laughs> eh ya ke zama sunna <laughs> ya zama takarir kenan kun bai idan ba a samu wani abin da ya taba a takarir ba dama muna da maratib nasu aiki shine kan gaba aikin manzan Allah sallallahu ta'ala da sallam da aga aikinsa sai kuma suna kauliya da kuma sai suna takaririya idan ba a samu wanda ya taba wannan ba wani dalili da ya taba wannan ba to lallai zai zama kamar cin naman damo kenan da na sallan aka kawo mai bai ci ba a khalid bin walid ya dauka ya cinye kun gane wannan da ke ko amma ni da ɗaya ba na jin cewar wai mutum ya shelanta cewar cin naman doki ya zo ya ci naman doki wai ce ya yi sunna ko ya rayar da sunna da daba a aiki da ita ƙala rahimahullah babu ma ja fi juludul maita yanzu abin ya kai mu kuma ga mushen dabba ya yake da shi dabba ka ce te mushi za ka ci to fata kuma fa eh amfani da dabbar fatar babu ma ja fi juludul maita babun da zai mana bayani na abin da ya shafi fata ta mushi قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي عن عبد الله بن عباس رضي مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أفلا انتفعتم بجلدها فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما حرم أكلها wa haddathani yahya an malik ubaidullah ibn yahya allaisi yake cewa kuma yahya ibn yahya allaisi ya karanta da ni wannan hadisi an malik daga malik an ibn shihabin daga malamin malik ibn shihab muhammad ibn muslim kenan az-zuhri wanda yake shine wanda ya jagoranci kwamiti na har hada hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin Umar ibn Abdul Aziz awwalu jami'in li hadithin wa athar ibn shihabin amir lahu umar shine wanda ya jagoranci wannan tattar hadisai wannan a gwamnatance ya zama na gwamnati ta sa aka yi umar ibn abin nan umar ibn abdulaziz shi ya sa muhammad ibn muslim az-zuhuri ya tattara hadisan baki ɗayansu wannan ba wai yana nuna cewar kowanne malami ba shi da daftari a gida da shi mai yake rubuta abin da yake da shi na hadisi ba amma ya zama ne abin hukuma kasan hukuma ta ɗauki abu ya fi fitowa fili kuma ya fi bayyana cikin gaggawa shine umar ibn abdulaziz an ubaidullahi bin abdullahi bin utuba bin mas'ud daga ubaidullah dan abdullahi dan utuba dan mas'ud an abdullahi bin abbasin daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas annahu qal yace marar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi shatin mayyitatin ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya zo ya huce wata dabba wata akuya wacce ta yi mushi kana a ataha maulatan limaimuna wacce ike akuyar ya ba da ita ne ga wata yantacciyar bawa baiwa ta maimuna ita kuma maimuna tana ɗaya daga cikin ummahatul mu'minat ita maimuna khala ce ta abdullahi bin abbasin isa kuke ganin abdullahi dan abbas yana da ta cewa sosai da sosai a gidan annabta na farko dai shi abdullahi dan abbas da shi abbas din mahaifin wa kenan abdullahi din da abdullahi mahaifin manzan allah sallallahu alaihi wasallam wa da kani suke isa ake kiran shi ibnu ammi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan kuma ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya auri maimuna wace iki ita kuma maimuna mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yar uwa take ga mahaifiyar Abdullahi ibn Abbas khala ce ta Abdullahi ibn Abbas eh kaga da ya zama dan gida kenan isa kake gana Abdullahi dan Abbas yana da hadisi na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba hadisan waje ba dan kaga har ya san ma akuyar ma ta waye aka bayar eh zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita maimuna din mai ɗakin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faqal sai ya ce shi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ya ga suna jan dabba kiririr a ƙasa sai ce afala in tafa'atun bijidliha shin yanzu ba za ku yi amfani da fatar ba ku ɗauki fatar ku yi amfani da ita mana faƙalu sai suka ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha mayyita ya maki Allah ai mushe ce eh wannan takarir ne in ba da haka ba ai ya gani suna janta a kiririri ya ga suna janta a ƙasa ai ya san mushe ce yace ba za ku yi amfani da fatar ba suka ce ai mushe ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshe yace inna ma hurrima akluha abin sani kawai an haramta cin ne cin dabba aka haramta aka ce hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinziri wa li ghairi bi faman yutarra bihi li ghairi <laughs> nam ina muke ina mai inna ma hurrima inna ma hurrima yana da wasali biyu yana ku yace hurrima ko haruma eh hurrima gaba daya an yi wa ra'un kasra da shadda nam imamu nawawi yake cewa yana da dabt guda biyu ko dai zama ma haruma akaluha abin sani kawai cin dabba ne haramun ko kuma inna ma hurrima akaluha abin sani kawai an haramta cin naman ne kun gane wannan da ke ko haka imamun nawayi iya ɗinsa tunda an haramta cin naman ne kuma ya shafi fata bai shafi fata ba wannan hadisi kuma bukhari da muslim da abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibn maja da ahmad duk sun ruwaito shi ma'ana aka rajahu saba kenan kun gano wannan da ke ko aka rajahu saba kenan qala rahimahullah wa haddathani malikun an zaid bin aslam an ni bin wa'ala al-misri an abdullahi bin abbas radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal idza dubigha al-ihabu faqad tahara ita wa haddathani an malikin an zaid bin aslam daga zaid dan aslam an ni bin wa'ala daga ibn wa'ala al-misri mutumin masar an abdullahi bin abbasin daga abdullahi dan abbas radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal lalle ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce idza ghal ihabu idan aka je mai fata faqad tahara hakika wannan fatar ta tsarkaka na ku ce tahara ko tahura eh tahura bi ha'un amma ya dhamma kenan ina jin wannan ruwa ita ce ibnu hajar ya kawo a cikin bulugul maram farko farko magana tahura suka ce duk akwai su akwai akwai fataha na ta'un da kuma fataha na ha'un eh duk fataha ne ko ɗaya kenan akwai kuma ta'un da fataha ha'un da dhamma irin naku kenan tahura sai suka ce amma fataha shi yafi wannan saɓani na malaman lokacin bi ghal ihabu idan aka je mai fata fagara tsahura ko fagara tahara hakika wannan fatar ta tsarkaka damun mushi ba najasa ba ne najasa ne to idan aka je mai fatar to fata ta tsarkaka kun gani ma'ana an cire wannan najasar da ke tare da ita da sharaɗin shine a jemi belet da ake ɗaurawa ƙugu an je mai shi gobe a je mai shi ba to amma abun mamaki sai ga mutum zai sallah wai ya cire belet din ya ajiye a gaban shi wai bai sani ba ko na mushi ne eh kamar ya bai san cire idan an je mai ba to ya za a yi ce bai sani ba cire ko na najasa ne ko na abin ne ai wannan wani zato ne na daban kun gane wannan da ke ko wannan hadisi muslim da abu dauda da turmuzi da nasayi da ibn maja da ahmad sun raito shi wato wani yana nuna mana cewar akwai hadisai da yawa da ke cikin wadda ba wai imam malik ibn anas kaɗai ba ne ya raito su akwai dubin dubata malaman hadisi su ma sun raito wannan hadisin ko da ya zamana da ma'anar irin wannan hadisin ko kuma ya zamana da ma irin wannan lafazi din magamai da bayani ya sha gabata rike wannan zai yi wahala in an ce bukhari sai ka sa kha'un in an ce abu daura sai ka sa dalun in an ce turmuzi sai ka sa ta'un in an ce nasai sai ka sa nunu shikenan da an ka ce za ka rubuta sunan gaba daya sai lokaci ya huce ka in an ce ibnu majah sai ka sa jimun da ha'un in an sa ahmad sai ka sa ha'un da mimun shikenan haka malamai suke rubuta قال رحمه الله وحدثني عن مالك أن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت وحدثني عن مالك أن يزيد بن عبد الله بن قصيد دقى يزيد بن عبد الله بن قصيد an muhammad bin abdurrahman bin sauban daga muhammad dan abdurrahman dan sauban an ummihi daga mahaifiyarsa iya sani na littafan da na karanta na shiru hudunsu da sauransu sun ce kowa sai ce bai san sunan ba waka sani hatta sunan mahaifin masu yan lalubu an aisha ta zojin nabi sallallahu alaihi wa sallam musamman zarkani daga aisha mai ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam. anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi amara an yustamta abi juludil maita ya yi umarni da a yi amfani da fatar mushi idza dubi ghat idan aka jeme ta inda an jeme wannan fatar kawai amfani da shi a mana kitabu said ne babu farauta saboda haka bayan mafarauci ya duk wannan kamar ƙari ne da imam malik ibn anas ya ƙara ya dada fito da shi na fa'idoji na ilimi qala rahimahullah babu ma a fi man yattaru ila akalil maita babin da zai mana bayani dangane da mutumin da ya buƙatu ya ci mushi cin mushe ya kama shi ya zai Allah ta'ala ce famani tsarra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ismin illa matsururtum ilai da sauran sai abin da bukata ta koli ta kai mutum gare shi bukata shine ya halatta ya ci mushi kun bai ci wannan to menene dabidi din shine imamu zarkani yake cewa an ya khafa ala nafsihi alhalak ilman aw fannan shine mutum ya ji tsoron salwantar ransa idan bai ci wannan dabbar ba ilman tabbas idan bai ci ba zai mutu ko kuma zannan yana da kyakkyawan zaton in bai ci wannan ba nan da lokaci gaza kuma ba zai samu wani ba to idan mutum ya kai irin wannan halin na koli to ya halatta mutum ya ci kun gano wannan ko ba wai sai yunwa ta kai shi ya fara magagin mutuwa ba sannan kuma zai ci in yunwa ta kai shi ya fara magagin mutuwa to in yi ci kuma wani amfani zai mishi ba zai mishi amfani ba kun gano wannan da ke ko an samu wanda daga cikin magabata yake cewa shi mushe akwai wata guba da yake dauke da ita ta yadda idan mutum ya ci wannan ya ci mushe ya hada da wannan guba salin alin to lalle ilalla za ta lalata mashi ga jikin shi ubangiji allah ta'ala ba karamin hikima ce ta sai haramta mana cin waɗannan abubuwa ba kun gano wannan to amma a jikin ɗan adam idan yunwa ta kama mutum yunwa da ta zama matsananciya to yunwa ita ma tana haifar da wata guba ta yadda idan waccan guba ta mushe ta haɗu da wannan guba ta yunwa sai abin ya zama daidai sai wannan guba ta yaƙi wannan guba kowanne ya zama virus kenan sai ɗaya yaƙi ɗaya sai ya zama da an zauna lafiya sai ibn hajar ya ce lalle wannan magana tana da kyau idan bincike na ilimi ya tabbatar da ita e mana <laughs> aka yi wani hazari faɗa ya ce magana tana da kyau sosai da sosai amma idan bincike na ilimi ya tabbatar da ita kamar yadda imamu zarkani ya kaito shi batu abin da ya shafi larura malamai da yawa sun yi magana a kan shi ubangiji allah ta'ala ya ba da ƙa'ida sosai da sosai faman yutarra fi ma khamsatan ghayr mutajanifin lil ismi mutum bukata ta kama shi ya halatta ya ci Allah babban na malaman usul fike suna cewa laysa wajibun bil iktidari wala muharramun ma at-tirari fa kullu mahzurin ma ad-darura bi qadri ma tahtajuhu ad-darura wa laysa wajibun bil iktidari babu wani abin da yake wajibi idan baka da iko ko ku wajibi in baka da iko wajibi shine in zaka yi sallah ka yi ta ina a tsaye shine wajibi wal qiyamul ha da tsayawa domin sallar ba tsaya domin kallo ba amma sai zama mutum ba shi da iko wani mahaukacin jiri yake gani da ya tashi jiri to yanzu kuma akwai ikon tsayawa kenan babu iko sai ya zauna hakan nan wala muharramun ma'attirari babu abin da yake haram idan akwai tsananin bukata <clears throat> sai ya ci kawai kun gano wannan ko to amma cin da zai yi buɗaɗɗen ne an buɗe ƙofar kenan sai ya ce wa kullum kullu ma'azurin ma'a darura duk wani abin da yake haramun aka halatta maka shi dan larura to bi kadari ma ta ta rura darura ka ci gwargwadon abin da bukata take bukata gwargwadon bukata ba mutum zai ci ne kuma shikenan ba ham ham ham ham ham ham an yi an gama kun gane wannan da kyau ko hadisin da ya gabata na nana aisha radiyallahu anha cewar ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ba da umarni ya ba da umarni a yi amfani da fatar fatar me idan an je me abu dauda da turmuzi da nasai da ibn maja da ahmad sun rawaito shi babu ma ja'a fi man yatturu ila akil maita qala rahimahullah haddathani yahya an malikin anna ahsana masu sumi'a fi ar-rajuli yatturu ila maita أنه يأكل منها تا يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طرها قال مالك رحمه الله أبنا قال يحيى حدث قال حدثني يحيى عن مالك يكي توا يحيى بن يحيى ليس كان تدني لغا مالك مالك يكي توا أن أحسن ما سمع في الرجل lalle mafi kyawun abin da bayani ya zo abin da yake daidai abin da aka ji malamai suna faɗa fir rajuli dangane da mutumin da arrajul mutumin da wannan ya shafi hammace fa rafazin arrajul yana shafan mace kun gano wannan da Allah ta'ala ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bayan an zikirin lawai kamin sala banda mata eh hadda mata shi yasa za a ga fasaha ta manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam da ya ce alhiqul fara'ida bi ahliha fama abqatil fara'idu fali aula rajulin zakarin fali aula rajulin zakarin da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari ya ce zakar to ya fitar da unsa mace ba ta amsa sunan zakar amma rajulin mace tana amsa sunan rajulin kamar da dalilai na loha da larabci suke nunawa idan aka ce arrajulu kamar da ya ce arrajulu minna yalka hahu a yanhaniya lahu kalala wannan da ya ce arrajulu minna ya nuna mace ya halatta kenan ta yi bai halatta ba saboda lafazin arrajulu yana shafan mace din ma'aikin abin nan imam malik ibn anas sai ce dangane da mutumin da shi za maka fasara mutumin da mutumin da kuma ya shafi mace da namiji yutarru ilal maita ya buƙatu da ya ci mushi imam malik ibn anas yake cewa annahu ya akulu minha to lalle mutumin zai ci wani bangare na wannan mushe din an halata mushi ya ci abu na nawa kenan hatta yashba ya ci har ya koshi abu na nauke nan da biyu abu na uku wa ya domin ha yi guzuri saboda mai wataƙila yanzu ya ci mushen ba ya samu ba ne ya ci to in ya tafi bai guzurin ba ya je kuma inda yunwa da za ta sake dawa kuma babu mushen Allah ya sauwake fa in waje da an hakinan idan ya samu wadatuwa daga wannan mushen faraha sai watsar kun gane ko sai i watsar da shi ba kuma ya taho da shi gida ya ce wallahi mun shiga wani hali kun ga han mushe muka ce kun gan shi na a kai <laughs> gani sai watsar da shi na'am ga mushe a gefe guda bayan ya shiga matsananciyar bukata ga kuma timakan mutane wanne zai ci an gano maganar an gane surar matsala ɗin ko ga mushe ga kuma timakai na mutane ya same su da gan waɗannan tumakan ba dabbobin daji bane balle ce a kama ya ci to wanne zai ci ko kuma ga ga dankalin mutane ya yi zai je barke dankalin ne ya ci ko kuma ga doya ta mutane zai je fasa musu bunga ne ya ci ko kuma mushin zai ci shi ibrahim me eh Eh, ya bar muna nufin wanne zai ci zai ci mushen ne ya bar dankalin ko zai ci dankalin ne ba mushi ya bar mushe wasu ila malikun rahimahullah an rajuli yutarru ila almaitati a ya'kulu minha wa huwa yajidu samaral alqawm aw zar'an aw ghanaman bi makanihi zalik قال مالك رحمه الله إن ظن أن أهل ذلك ثمر أو الزر أو الغنم yu yusaddiqunahu bi daruratihi hatta la yu'addu sariqan fatuqta'u yadu ra'aytu an ya'kula min ayi zalika wajad ma yaruddu ju'a wala yahmil minhu shai'a wa dhalika ahabbu ilayya min an ya'kula al-mayta wa in khashiya an la yusaddiqu wa an yu'adda sariqan bi asaba min dhalik fa in fa inna akla al-maytati khairun lahu 'indi وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة ما أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميت إلى الميتة يريد, يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار قال مالك رحمه الله وهذا أحسن ما سمعت أه؟ أمسى تفتو؟ wasu ila malikun yahya ibn yahya al-laythi yake ce mana an tambayi imam malik ibn anas aka ce ala gafata malam anin rajuli yutarru ila akalin maita dangane da mutumin da bukata ta kai shi ne ya ci mushi a ya akulu minha shin zai ci wannan mushen ne wa huwa do samar alqawm alhali mutumin yana ya sami 'ya'yan itatuwa shine samar 'ya'yan itatuwa samaratu ɗan ice guda ɗaya in ka sa ta'un ya zama mufrad in ka cire ta'un ya zama jam'i in ka ce samaratu ɗan ice samaru ‘ya'yan itatuwa wa huwa ya jido samaral qawm shi kuma mutumin gashi ne ya samu ‘ya'yan itatuwa na wasu mutane ga mangwara nan ga lemo nan ga dabino nan da yawa auzaran ko kuma shuka da suka yi shuka ta isa ga masara nan ta yi goyo zai balli masarar ne ya gasa au ganaman ko kuma tumakai na mutane ga mushe ko kuma zai kama tunkiya guda ne don ne iyanka ya gashe ta ya ci saboda bala'in yunwa da yake ciki kuma wannan bi makanihi zalik ya samu waɗannan abubuwa ne a inda yake ga mushen ga 'ya'yan itatuwar ga amfanin gonan ga dabbobin suna yawo a ciki wanne za a ɗauka qala maliku rahimahullah sai imam malik ibn anas ya ce in zanna anna ahla zalika samar idan ya tabbatar shine zanna yana da yaƙini kenan ba wai in yi zato ba saboda anna ta biyo bayan shi idan zanna ta zo anna ta biyo bayanta to galibi tana da bada ma'anar yaƙini Allah ta'ala ce wa zannu Allah malja'a min Allah ila ilai suke zato ko suka tabbatar suka tabbatar walaikal ladina abin nan yake cewa abin nan farko farkon suratul baqara da yake cewa a tamuru na nasa bilbirri wata zaune an fusa kuma wato tutulun na kitab abala ta kilo musta yanu bisa bari wasu labarai na halaka biyu tun illa alkhashin allazi ne zununa annahum mulaqu rabbihim allazi ne zununa annahum mulaqu rabbihim suna zato za su haɗu da ubangijinsu a'a suna da yaƙini ya zununa annahum saboda anna ta biyo bayan shi galibi idan zanna ta zo anna ta biyo bayanta tana bada ma'anar ma'anar yaƙini tabbas ne wannan kamar da ya ce bayan ya karɓi littafinsa a hannun dama sai ya ce fa inni zanantu anni mulaƙin hisabiya ni na yi zato a ni ina da yaƙini zan samu ingantaccen hisabi saboda ga littafin shi a hannun shi na dama ba hannun hagu ba a hannun shi na dama in zanna idan ya tabbatar da cewar anna ahala zalika samar masu waɗannan amfanin gonan masu waɗannan itatuwan awul zar ko masu a wannan amfanin gonan awul ghanam ko masu waɗannan tumakan da ya kama ici ƙona hobi zaruratihi za su gazgata shi za su yadda da bayanin da ya musu na cewar yana cikin matsananciyar yunwa za su yadda hatta la yu'addu sariqan fatuqta duhu har abin ba zai kai na cewar za a lissafa shi cikin barayi ba ta yadda za a yanke mashi hannu idan ya ci abin da zai kai yanke hannu din imam malik ibn anas ya ce to idan ya tabbatar da wannan ba za a lissafa shi za a gazgata a duk bayanin da yi to ra'aitu an a akula min ayi zalika wajada to ni kan ina gani ya ci a kowane bangare daga cikin waɗannan awakin ne ko amfanin gonan ne ko 'ya'yan itatuwan ne ya ci me amma ya ruddu ju'ahu gwargwadon abin da zai kashe gaifin yunwar gwargwadon abin da zai kashe zafin yunwar shi zai ci wala ya hamil minhu shai'a ba zai guzuri da wani abu a ciki ba a imana eh idan suka zo suka same shi ya bankare masu tinkiya me ya faru ce wallahi matsananci yin wace ta kama shi gashi gashi gashi gashi suka same shi ya gasa ya ci abin da zai ci ya ba sauran ya tafi haka za a san wannan yin wace amma kuma ya loda <laughs> ya ce to ya ci zai sayar igin imam malik ibn ce ya ce wa zalika ahabbu ilayya min an ya akula maita ya ce to wannan shi fi kwanta min a rai da a ce ya ci mushi shi ifi akan ya je ya ci mushi idan ya san fa za su gasgata shi wa in huwa khashiya Allah ya saddiqu amma in ya ji tsoron ba za su gasgata shi ba fa wa an yu'adda sariqan bima asaba min zalik za a lissafa ya cikin barayi saboda wannan abin da yayi fa inna akal maitati khairul lahu indi yace to ya ci mushi shi yafi alheri a gare shi a wurina ni na fi gamsuwa da ya ci mushi ba abin zai faru sha Allah ta'ala walahu fi akal maitati ala hadhal wajhi sa'a to ya ci mushe a wannan bangaren shi yafi yana da wannan damar sosai da sosai sa'a ma anni akhafu an yi addu'a adin duk da cewar ni fa yanzu kuma ina jin tsoro kada a samu wani dan ta'adda mimman lam yaqurra ila maita mutumin da haka kawai bai bukaci cin mushen ba babu wata matsananciyar yunwa da ta halatta mai cin mushen kawai ya tashi yuridu istijazata akhadh amwalin nas kawai yana son ya nemi halatta dukiyoyin mutane kawai ya ce ai shi ma larura ce waye waye waye kama ballan masarar mutane wazuro ihim ya je ya kama cin amfanin gonar mutane wasu wasimari him bizalik ya je kama kaɗan musu 'ya'yan itatuwa beduni tsirar ba tare da wata bukata ta faru ba ya ce kuma bukata ta faru shi yasa kake gani waɗansu abubuwan ba kai za ka yanke hukuncin ba sai ka kai alkali ka gano wanda ko ka samu mutum a gonar masaraka ka samu mutum ya bankaɗe maka bungar doya ko ya tone maka abin na ɗin dankali ya haƙo maka rogo ya za ka yi kai baka gamsu ba ka ji bayanan shi baka gamsu ba dalilan ka kawai ba za ka iya yanke hukunci da shi ka ce za ka sara mashi gatari a ka ba an ka sara mashi gatari a ka mai izafi a je gaban alkali ya biya ya yi bayani kai kuma ka yi bayanin ka fahimci wannan ya ka ci ka a yanke mashi hannu na ya yi sata ko kai kuma ka je ka cire mashi kunni yanzu za ka ba shi diyetun kamera kenan watakila in ka hana mashi ji za ka ba shi raƙuma ɗari in kai mai abin da ya tafiyan mai da ji za ka ba shi raƙuma ɗari to mai zafi kan abin da bai kai kawo ba saboda haka idan ya gabatar maka da dalilin da kai baka gamsu ba sai ka kai shi hukuma mafi kusa akalla ka kai shi kotu kun fahimci wannan kar mutum ya dauki hukunci a hannunsa dan sai ya je abin da <laughs> in aka biyo sau zai afka a ciki kun fahimci wannan imam malik wannan ya ce yana jin tsoron kada wani kuma ya je ya ta'addanci kawai yunwa bata kama shi ba babu wani abu ya je afka ma amfanin gonan mutane kawai ya ce a yunwa ce da sauransu daga kaga dole akwai bukatar hukuma a cikin al'umma kenan in ba haka ba sai mutum ya zama dan tayi marisa ta sha kafso kawai je ta ta'addanci akan dukiyar mutane babu wani dalili qala malik rahimahullah imam malik ibn anas ya ce wa hadha ahsanu ma sami'tu wannan shine mafi kyawun abin da naji malamai suna faɗa eh, idan ya gamsu da waɗannan bayanan sai ya dauki ɗaya daga cikinsu. su kun gano nan da ke ko alhamdulillah wa sallallahu ala karim nan zamu da aya da izinin Allah ta'ala gobe lahadi zamu dora kitabul aqiqa zamu magana kan aqiqa da izinin Allah ta'ala ya a ya a hada a abin nan matar wa ta haihu ranar litinin matar kani ta haihu ranar talata ya halatta a ɗauko wannan a ɗauko wannan a hada hmm? ya halatta wacce ta haihu amma ana sa rai wacce cikinta ta kusa haihuwa ita ma juna biyun ta tsoho ne ya halatta in wannan ta haihuwa a jira sai waccan ta zo abin da muka sha maimaitawa a mu al'adu su suke cakuɗa addinin sai zama al'ada ta zo ta yi tasiri ma a cikin addinin kun gano wannan da ke ko subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk da Allah ta'ala gobe za mu tattauna akan wannan